والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أنا الأربعاء ترى زوجة المحرم 1448 هجرية kuma yau 24 ga زوجة shida dubu biyu da ishirin da shida miladiya wannan shi ne majalisunmu na ɗari da talatin da ɗaya a cikin majalis na muktasar sirati rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa siratu ashabi al'ashara da muke karantar da shi a cikin wannan masallaci na Fir'ayan masallacin tunawa da Sheikh Jibril ibn Umar wanda aka sani da masallacin turayen a fage a kanan najeriya muna ƙarshen littafin mun karanta abin da ke cikin ƙarshen littafin shine tarihi da ƙissa tarjamar abu ubaidata amir ibn abdullahi ibn jarrah Allah ya ƙara da a gare shi mun zo zuwa gudunmawar da ya bayar a yakin badar inda aka ba da labarin cewa ya kashe mahaifinsa wanda mun karanta ta hakikin matsalar daga maganganun malamai kuma layin alhamd mun gamsu tarjamarsa a cikin siyar tana cikin jirgi na tara shaɗi na 446 wanda imam zabi ya ce masa alimamul al'allamatul bahar abu ubaidata Ah, ok ashe ba ba wannan ba ba ba cin juzi'i na akwai na yi kuskuren a cin juzi'i na ɗaya tunda yana cikin na farko-farko da sai na tafi can ma'amar ibn musanna abu ubaida yana cikin juzi'i na ɗaya shafi na biyar wanda hadisansa suna cikin sayi musulun. da sunan ibn Majah yace Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah ibn Hilal ibn Uhayb ibn Tabbah ibn al-Harith ibn Fihr ibn Malik ibn al-Nadr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Iyad ابن مضر بن النزار بن معد بن عدنان القرشي الكهري المكي أحد السابقين الأولين ومن عزم الصديق على توليته al-khilafata wa ashara bihi yawm az-zaqifa ya faɗi darajoji guda biyu ce yana cikin wa'anda sayyidina Abubakar ya tsuya ya shi halifa ana bayan sayyidina Umar ba wanda sayyidina Abubakar ya sha'awar ya ce shine halifa irin Abu Ubayd domin a ranar sakifa ya ce ga ɗaya daga cikin biyun nan na yarje muku kamar yadda za mu ji insha Allah likamali ahliyatihi inda Abi Bakr saboda yana ganin ya cancanta ya fi an-nasabi wa huwa wan nabiy fi sihrin shahira da nabiy sallallahu alaihi wasallam jannati wa sammahu amin al-ummati wa manaqibuhu shahiratun jamma wannan ita ce mukaddimar da za a biya mata a cikin siyaru a alamin nubala yace rawa ahadith ma'dudatun wa ghazawatun mashhuda yana da hadisai da yawa kuma yayi yaƙe-yaƙe da yawa حدث عنه الإرباط بن سارية وجابر بن عبد الله وأبو أمامة وثمرة وأسلم مولى عمر وعبد الرحمن بن غنم وآخرون وين الماجران ثاني وله في صحيح مسلم حديث واحد وله في جامع أبي عيسى حديث وفي مسند بقي له خمسة عشر حديثا يعني هذا حديث هو مشاهد كما يدى مسند بقي ينونا sannan kuma a cikin sunanin a tirmidhi yana da hadisi ɗaya, yana kuma da hadisi ɗaya a cikin sahihu muslim to sai ci gaba da kawo riwayat an to um yahummuna yanzu ci gaba da bayani irin gudunmawar da ya bayar mun ji a yakin badar an ce ya kashe mahaifinsa amma mun kawo ta hakikin matsalar a littattafai na hadisi da maganganun malamai to wata uhud a yakin uhud kuma wato ya bar wani tarihi wanda yake ba za a taɓa mantawa da shi da shi aka fita yakin uhud wanda aka yi shi a ranar bakwai ga watan shawwal a shekara ta uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin waɗanda suka tabbata ba su gudu ba daidai lokacin da nasarar ta nemi ta jirkice ta bar hannun muminai lokacin da mashirkai suka kawo kura an tarwatsa musulmai saboda razanar da suka yi da jincewa mamayar da aka yi musu da kuma jincewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama. to yana cikin mutanen da suka tsaya suka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kariya wanda har shi ne ya sa haƙorinsa ya dinga cire wannan abin da aka sa wato a ƙarfunan ƙarafan da ke jikin kwalkwali da manzon Allah sallama ya sa a kanta hular ƙarfe lokacin da aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama a farmaki abdullahi ibn qami ya kare shi a kansa har sai da eh, hular ta nitsi naman karfan hular ya nufi a cikin kan manzala sallallahu alaihi wasallama abu ubaida ne ya ciro wannan abu yadda abin ya faru kuma lokacin da muke tarjama salha ibn ubaidullah Allah ya kare da a gare shi mun yi wannan bayanin na abin da ya faru a lokacin yakin uhudu amma babu laifin ƙara maimaita a lokacin da yaƙi ya kaure tsakanin lokacin da uh, kafiran maka suka sake zagayewa suka rika musulmai to a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ɗiga murinsa yana cewa ku taho halummu ilayya ana rasulullah ni ne annabin Allah manzo Allah nake kira ku ku taho to ɗaga muryar da yayi musulmai suna ji mushrikai ba sai suka ji tunda a lokacin kan mai uwa da wazi ake sai suka gane cewa to ga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika sai suka yi kansa suka aka samu tawaga mai karfi kowa da ya ji an ce ahlun mu ilayya ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kafin musulmai su yi fargaba taho inda yake tuno nan kafirar sun zo sun kewaye shi a lokacin mutum tara ne a kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tare da manzan Allah cikin mutum tara nan wasu su ansar ne wasu su muhajirun imamu a muslim ya rawaito daga Anas bin Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ranar Uhud an bar shi da mutum bakwai cikin ansar da mutum biyu cikin Quraysh lokacin da arnan suka tauso inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan mutum taron da ke kusa da shi sai yace man yarudduhum anna falahu janna, aw huwa janna waye zai shige su ya kora mana su ranar gobe yana da aljanna ko kuma za mu kasance tare da shi a aljanna sai wani daga cikin mutanen Madina ya tashi ya yi kansu da takobi suna tsararsa yana su ya kada dama ya kada hagu ya danna tsakiya ba ma sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi ya yi iya ƙoƙarinsa amma sai da suka kai shi ƙasa ya mutu suka ƙara danno kora su ma suna shayin shigo manzala sallama manzala sallama ya ce wa zai bi su ya tausa mana su zai shiga aljanna aka suka yi ta yi har sai da aka shi wa'annan sa su bakwai su suke ƙoƙarin tashi su kuma muhajirun kira kokarin tsamfarewa da manzo Allah dan kan wani ya zo kusa da manzo Allah sallallahu to karshen ansarin da aka ce ne Umar bin Sakan Allah ya kare da shi to shine ya yi kokarin ya tausa sun amma sai zama ciwuka sun mai yawa jin ya tsaya ya yawa cikinsa to wannan sai ya kai ƙasa to yana kai ƙasa sai ya zanto wayannan wanda suka yi saura guda biyu cikin mutanen makka Imam Bukhari da Muslim sun daga Abu Usman yake cewa a lokacin waɗanda suka yi saura sai Talha ibn Ubaidillah da Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kare da su to a wannan lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya aure ba a wajen sai ga shirkan sun taso kusa da inda yake amma a lokacin sa'ad ibn abi waqas ya zara cibiyarsa ya harba ta can ya harba can ya harba can duk inda ya da cibiyar suna tsoro suna matsawa mazara sun yana cewa irin sa'ad sa'a ya ka abi wa ci gaba da jifansu na kunshe ka da mata da mata da na mun faɗo na a sa'ad an ce manzala sama bai taɓa haɗa iyayensa guda biyu ya fanshi wani ba sai sa'ad ibn abi waqas Allah ya kare da a shi kuma yana cikin uh, al'ashara da muka yi tarjama. to a wannan lokacin ne suka samu dama suka jefi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya jefe shi kuma dan dan uwan sa'ad ne shine Utba ibn Abi Waqqas shi ya jefo wani dutse to sai dutsen ya samu da Allah sallallahu alaihi a gaban leɓansa nan sai da ya fasa masa leɓansa na nan na a lokacin ne akwai wani abdullahi bin shahab az-zuhri to ganin haka sai da cewa ya samu dama to shine ya yayo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wa manzon Allah tara sai ya sami shi a a lokacin su falha suna ta kokarin ba mu da Allah sallallahu alaihi wasallam kariya kuma sun iyayen akwai wani la'anan ne da ake kiransa Abdullahi bin Qani'a Abdullahi bin Qani'a shine izo daidai kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faci idan waɗanda suke kusa da shi ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sara sai ya same shi aka sai da manzala ma yayi wata guda yana jinya wannan tsara. da wannan la'anannan Allah ne to shi so yayi ya fasa wannan silken da ke jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma tunda da akwai silke to zai samu damar isa zuwa ga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya to shi ne sai ya samu ya kai wa alaihi wasallam tara kaucewar da manzala ta waje sai ya samu gefen fuskar daidai inda kuma da yake ya masa wani duka mai ƙarfi har sai da wannan wannan karfin na jikin kwalkwali wanda ake sawa ya rike abin na ya shige jikin naman manzon Allah sallallahu alaihi wa sannan ya buɗe bakinsa la'ananne shi wannan mutum yace huzha wa ana ibn qani'a ka karɓi wannan da haƙuri ni ne ibn qami'an da kake jin labarin to duk da haka ba su iya kai mazala suna suna manzo sa ba kawai tsayawa yake ba manzo sallallahu alaihi wasallam yana tausa su amma Allah ya haso ya ƙara ɗaukaka darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa kuma ya ƙara nuna taɓewa shi wannan la'ananne da ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farmaki kuma ya ƙara nuna cewa shi kaɗai ne Allah wanda wani abu irin wannan ba zai kusance shi ba amma annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma abubuwan da Allah ya rubuta suna gudana a kansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin manzala sallama sai ya biya faɗi wannan manzala sallama ya sharta jini a jikin kuma ya ce asma'aka Allah Allah ya kaskantar da aika ya yi mutuwar kaskanci da wulakanci shi wannan ibn kanya mun ba da tarihinsa da har tarihin mutuwarsa a lokacin da muke tarjamar talha ibn ubaidillah da kuma sa'ad ibn abi Ko da ka wannan kawai dan mu faɗi me ya faru ne yadda abu ubaida shi ya cire wannan kwalkwalin da yake cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine kamar da bukatar mutum suka rawaito cewa a lokacin a cikin sahihain cewa kusirat rubaiyatuhu wa shujja ra'suhu faj'ala yaslitu ad-dama anhu wa yaqul a lokacin da sa yana sharta jini yana cewa kaifa yuflaqu qawmin shajjaw nabiyahum shajjaw wajha nabiyahum ya za a yi mutanen da suka jinyata fuskar annabi da na tara? ya tsohon ilallahi annabin nan ba wani abu ya mutu ba kiran sai ke zuwa Allah kuma take sai Allah ya saukar da laita laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun Allah ya saukar da cewa ba al'amarin ba hannunka yake ba irin wannan al'amarin Allah ya azabta da suka kai karɓi tubansa tubansu wannan a wajen Allah abin imam al-tabarani ya rawaito a cikin ruwaya ta cewa manzala ta mata ya ishtadda ghadabullah ala qaumin dama wajha rasuli ai fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka jinyata fuskar annabin Allah manzon Allah أنا ما ظل صلى الله عليه وسلم إلى شواء اللهم اغفر inna فإنهم لا يعلمون haka ya zo a cikin sayi musulun mazala suna ce rabbi ghafir li qawmi inna innahum la ya'lamun a cikin ashifa kuma ta al iya yana cewa Allahumma adi qawmi fa innahum la ya'lamun to anan su sun so su shiga bayan manzon Allah sallallahu alaihi sallama, to sai Allah bai ba su wannan damar ba shi yasa ake cewa abinda mushrikai suka zo nema a yakin Ohudu ba su tani shi ba don haka ba su ci nasarar yakin ba sun koma da taɗewa to abinda ruwayo suka tabbatar kenan shi da ya cire garin cire wannan halakai din sai ya zanto haƙoransa na gaba sun fita sai fuskarsa ta yi kyau sai ya zanto ba a taɓa ganin wanda ya jiɓi jibin ya mai da shi ya kyau ba irin abu uba ya sabu na Allah ya kare ta na aisha isha Allah ya da a gare ta ita take ba da labari ta ce sami'tu ababakarin ya kulu lamma kana yawon uhud wa rumiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi hatta dakhalat fi lamma dakhalat fi ujnatayhi ko fi wajnatayhi halqatan min al-mighfar فأقبلت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنسان قد أقبل من قبل المشرق يطير طيران sai na baka ya ce a daidai lokacin kun san tun da an fashe gaba ɗaya ko incidentally sai zama mutum tara ne a kusa da manzala sama a daidai lokacin da yake cewa ku taho sahabbai suna tahowa ana nuna musu inda manzala sama yake su ma shirkar suna tahowa gaba ɗaya scenario ɗin ya faru kafin isowar sahabba a daidai lokacin da abin yana faruwa kila tahowar dandazon sahabban ya tsorata mushrikan suka tarwatsi to sai na baka yace na iso gurin na lokai na hango wani mutum yadda ka san taki yake sama ya tsira tsayaranan yana tashi sama fa qultu sai yace Allahumma ja'alhu ta'atan Allahumma ja'alhu salha Allah ka sa salha ne hatta tawafaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza abu ubayt bin jarrah shi wancan dai nabi ai salha shine in an kawo taran sai ya mika hannunsa a haka sai da hannunsa ya shanye kamar yadda muka faɗa a tarihin malha ibn ubaidillah a lokacin sai na bakar ya ce sai ashe abu ubaida ne kad badara ya yi riga ni faƙala as'aluka billahi ya aba bakarin illa ta turkuni fa an ji min wajinata rasulullah sallallahu don allah ka mun alfarma saboda ya kasa ya bakar gaba yake da shi zai kokarin cirewa sai sai nemi alfarma sai na abakar a bashi shi wannan aikin to haka sai sai na abubakar Allah ta a shi sai fataraftuhu sai na bar shi na ce masa yayi fa akhadha abu ubaidata bi saniyati ihda halqatay al-miqsar fa naza'a sai kama mahadar wa'annan miqsar din sai ciro abu وسقط على ظهره وسقط وسقطت ثنية أبي عبيدة ثم أخذ الحلقة الأخرى بثنيتيه لأخرى فنعم أبو عبيدة akwai ko akaza abu yasa bi saniyatin ihda halaqatay al-mirfaq nan ko bi saniyatihi al-ukhra da da da wato da da abin nan dinsa da da hakoran gaban sa ya tira wancan ne zai tira daya sai kawai kulat ta fadi fa kana abu urayta fi an nasi asra sai gashi shi a cikin mutane yana da wawulo yana da gidi asram kuma shine ahtar wanda yake haƙoran gabansa sun cire gabaki ɗaya sun tumɓuke to kuma shi da lokacin ma ba a sa wani haƙorin yanzu ne ake saka haƙori kun ji irin rawar da ya taka to da shi aka je ya koki baki ɗaya sannan manzala sallallahu alaihi wasallama yana aikensa ije ya ije ije sariya akwai sariya su abi ubaida ibn al-jarrah wata manzala sallallahu alaihi wasallama ya tura shi a wata rabiul awwal a shekara ta shida domin ya ji labarin cewa waɗansu mutane suna so su kawo farmaki madina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada shi da sahabbai akan su je su duka wannan mutanen kuma haka suka je kusan mil bakwai tsakaninsu da madina suka yi sallan magariba suka yi tafiya a cikin dare haske da suka je suka yi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya tura su suka kamo wani mutum suka kuma kaɗo dabbobin wa'annan azalimai, suka taho da wato tufafinsu da dukan abubuwan da suka tsorata suka gudu suka bari amma shi mutumin da aka samu ɗin sai ya musulunta sai aka bashi kamar yadda ruwayoyi suka nuna cewa waɗannan wannan bawa Allah daga baya ya zo ya musulunta kuma sai aka aka kyale shi to bayan nan abubuwa da tabbata da ra Allah ya kare da a gare shi yana da rawa da ya taka sosai a a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga cikin irin abubuwan da ya taka rawar da ya taka akwai sariyatu zati salatin wani yaki ne wani wata ƙwarewar randuna ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tura ta a shekara ta takwas a watan Juma'a da akhira wanda ya hada amru bin al-as da abu bin ibn al-jarrah kuma ya musu umarnin cewa shi wannan ya jagoranci al shi amru bin al shi kuma abu ubayda ibn al jarra ya jagoranci ragowar mutanen gari domin su je su yaƙi a banu bakar shi ma dai ana abu ubayda ibn al-jarrah ya nuna da'a da biyayya ga amru bin al kuma akwai sariyatul khabar alkhabaru shine irin abin da yake faɗowa na ganyen bishiya abin da yake na ganyen bishiya daga sama wannan shi ake kira alkhabar ko kuma alkhab to ta bin jarra Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda imam muslim ya rawaito ta hanyar yahaya ibn yahaya da ahmad ibn yunus abu dawud ya rawaito ta hanyar nufaili to da nufaili da ahmad ibn yusuf da yahya ya rawaito daga zuhair ibn muawiya al-khayfa matal ju'fi al-kufi daga abu jubair muhammad ibn tadrus al-makki daga jabir ibn abdullah al-ansari Allah ya kare da a gare shi wal wa aslu wa aslu al-hadith fi sahih cewa jabir yake cewa ba atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ammara alaina aba ubaidata natalaqqa iran bil quraish yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tura mu wannan kuma aiken a watan rajab ne a shekara ta takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ji labarin cewa ga ƙuraishawa sun taho da raƙuma kuma wannan raƙuman shi ne ginshikin tattalin arzikin mutanen ma wanda idan aka ji aka datso aka datsa hanya za a na mutanen maka da ake ta ɗauki ba daɗi da su kuma sannan za a samu arziki a kawo shi mutum to jadir yake cewa sai maza Allah sama yana da Abu ubai da ya zama shi shine shugabanmu نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر ولم يجد لنا غيره ومسوسو متن دري uku ne amma manzala sallallahu sai ya ba su buhun algarara ɗaya na dabino shine jirab birgani ba wai shi ma ba lalle ya zama buhun algarara babba ba wani lokacin kamar ko da ke ban sani kamar a Najeriya ne ake haka ko kuma a Saudiya in ka jira ga buhun albasa ana sa shi a ɗan wani ƙaramin buhu ko kuma dankali ana sa shi a wani ƙaramin buhu dogo wanda bai kai babban buhu ba ɗan ƙaramin buhu ne bai kai 25 kg ba to ana yin sa na algarara za ka ga tafarnuwa ma ana sa ta a cikin sa to irin wannan shi cikin birga mai ɗaya mutum ɗari uku bakana abu hurairu ubaida ta ina tamratan tamrato in aka fita tunda mutum 300 ne binan nan aka rage shi ma a lokaci ɗaya za a cinye shi kuma tafiya ba a san yaushe za a dawo ba to sai zama abu da tunda shine shugaba idan aka tashi za a yi kalaci sai ya fito da kowa a bashi da dabino ɗaya ala sai ce fa qultu kaifa kuntum tasna'un abu zubair yake cewa to to yanzu da aka ba ku dabino kowa ɗaya ɗaya ya za ku yi da dabino ɗaya sai ce kunna na musu haka ma ya musu sabi muna tsotsa ne kamar yadda aka sa wa yaro fidin botin, in aka sa yaro fida ai kaga dan tsotsan fida din yake ko kamar yadda idan uwa ta ba ɗanta nono ai tsotsa yake ba taunawa yake kamar yadda in yaro ya sa alewa a baki yake yi tsotsa yake to yace mu haka muke saka dabinan a bakin mu dinga tsotsa saboda in ka taune shi ma a hakoran ka zai tsaya Yake kunna na musu kama ya musu asabi thumma nashrabu alaiha alma sai mu zo mu dora mu bi shi da ruwa Ba tafi na ila mana layl kuma wannan dabinan aka baka shi na kalace shikenan haddare za a tsara masa wa kunna nadribu bi'isi bi'isina al sai zanto ɗan ganyen bishiyar da ya bushe wanda ya kusan faɗowa shi muke sawa muna dudduka da sandan mu in ya faɗo sai mu ci sun mana gulluhu bil ma'i fa na sai su dan jika wannan ganyen bishiya sai su ci a sai su sai su da tauna shi jabir ya ce fan talaqana ila al bahari muka dauka suka can hanyar tsohuwar hanyar jidda kenan ta yanzu han tsohuwar hanyar jidda yace sai da muka tafi gabar teku faru fi alana ala al bahari kaya'atin kasibi muna daga kanmu jikin maliya sai muka hangu wani abu kamar tulin yashi ne katoto katon abu kamar tulin yashi ya tokare tsakanin gabar tekun da tekun ba ta yi na hufa izabihi dabbatun tuda al'ambar aiko sai muka ƙarasa. sai muka karar da ashe wani wata dabba ce da ake kiranta al'ambar al'ambar ne ake ce masu tufama wel irin wel ƙasar kifin wanda yana ɗaya daga cikin mafi girman halittar Allah su zana wata, wanda idan kana jin irin abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya sanya na mu'jizar halitta a jikin wannan kifin wel a lokacin za ka ƙara sujada ga Allah maɗaukacin sarki ka tabbatar da cewa wato lalle Allah madaukakin sarki ya ci a ai masa tasbihi ai masa sujada kuma a bauta masa saboda shi wannan wal shi shine mafi girman dabba da take rayuwa a banka a iya wanda aka gane girmansa a yanzu a yau ana cewa ana samun mai nauyin da ya kai ya zarta kan ɗari da hamsin zuwa can ɗari biyu girman well ke a yanzu musamman irin blue well da ake cewa a kun san shi irin katon kifin nan da za ga yana tasowa ka gan shi kamar ne kato ya koma ton ɗari da hamsin ka zuwa ton ɗari biyu yanzu ko siminti ne aka ce maka ton ɗari siminti buhu nawa ne ke yin ton ɗaya buhu ashirin yake yin ton ɗaya ton ɗari ba buhun siminti 200 shi ke ton ɗaya buhun siminti 400 su aka samu wanda ya zarce wannan wanda ba ko ba wani babba bane a cikinsu akwai dinasorat da ake faɗa dinasaur wanda ake ba da labarin su aka ji kamar tatsuniya to ko wani blue whale ya kamfa yana haura girman wannan dinasaur zuciyarsa tana cewa kusan kilo 180 kilogram 180 nauyin zuciyarsa kuma tana da faɗi sosai an ce jijiya ɗaya daga cikin jijiyoyin shi wal nuwel ɗin za a iya ɗora yaro a kan ta yi rarrafe a kai jijiya ɗaya daga cikin jijiyoyin da suke rike da zuciyar kuma idan ya yi magana idan ya yi ƙara ya yi sautinsa yana nisa a cikin teku sosai kuma yana iya sa yana iya isa zuwa ga ɗaruruwa ko dubban kilomita a cikin teku saboda haka su kansu akwai su irin wannan kifaye akwai hanyar da Allah madaukakin sarki tare da musu wanda ta wannan hanyar suke sadarwa sannan kwakwalwar shi irin samuel din nan ita ce mafi girman kwakwalwa a dukkan halittun da aka sani na duniya domin nauyin kwakwalwar yana yin kusan kilogiram bakwai zuwa tara nauyin kwakwalwa kawai kuma shi saɓanin ragowar kifaye shi yana da ɗabi'a irin ta maman yana shi ba kwai yake ba haihuwa yake saboda za ka ga kunnensa a titi ya fito a ƙa'idar halitta duk abin da ka ga kunnensa a waje to haihuwa yake ba kwai yake ba wanda kuma kunnensa yake a ciki to kwai yake yi kuma duk wanda yake haihuwa so yana shayar da ɗansa nuni wanda yake kai ko baya shayar da ɗansa nuni shi saka za ba ta shayar da ɗansa nuni kuma ta a ciki yake ba a waje sauraka duk haka ta ka'idojin halittu abin da ya fi mamaki shine to abin da ya faru a wannan kisar ta abu ubai ta bin ya ce sai muka ga wata ƙatuwar halitta yadda ka san tarin irin tifa ce ta yashi aka tara yashi kamar yashi ne mai yawa da muka je sai muka tarar da ashe wannan dabbaci wannan wayar ɗin nan abu ubai da sai ce muna zuwa sai muka ce mai ton? kun ga wani mushe kai daga ba sai ce labal na hannu rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fi sabilillah ai mu yanzu ɗan aiken manzo Allah ne kuma muna kan hanyar yaƙi wa qad kuma yanzu kuna cikin buƙatar abinci Allah subhanahu wataala ya ce wa qad fassara lakum ma harrama alaykum illa ma turirtum ilayhi hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmu al-khinziri wa ma uhilla bihi li ghayri Allah wa ma uhilla li ghayri Allah bihi faman اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه الشنبقرة فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم أسكن مائدة لكن هو اللي شغلتين لرورة زي يأتي to sai ya ce gashi kuna cikin larura fakulu kawai a ci jabir ya ce fa'aƙamna alaihi shahara a nan muka zauna a bakin tekun muna dakon wannan rundunar da manzala ta ce mana watan mu guda muna dakon rundunar kullum wannan kifin muke ci mutum ɗari uku wani hannun salatu mi'a kullum kawai aka je ka kamfaci wani ɓangare da kifin ka yanta ka gasa ta ya ce hatta samin na bane a wani masu gashi duk mun yi kiba wala qad kunna naghrifu min waqdi ainihi bil qilal duhna yace wala mun kasance muna daukar al qilal tulu ko mu dauki wani mazubi mu je daidai kwarmin idansa in za mu suya a nan za mu je mu kamfato mai mutum ɗari uku fa ka duba shanu nawa in aka yanka shanu nawa za a yanka mutum ɗari duk sa ɗaya mutum nawa ne za su iya cinye shi aka yanka wa mutum ɗari uku sa ɗaya ayyar musu ɗan fata-fata za su yi da shi ba ma fa sai da suka yi wata ɗaya kullum suna cin naman nan su ƙoshi shine abincin safe na rana na dare in za a yi suya ma kawai sai da a ɗauki bokiti a je bakin kogon idan a kamfato mai kawai a je a saka suya muna kamfatan mai min waɗadi aini daga kurmin idansa haka muke zuwa mu kamfaci mai wani tsatsihu min hulfadar a kasau kuma muka tashi za mu yanki alfadar shine alqit'atul kabiratu min Allah muna gutsura koka babba sai ka ganta kamar fatar sa kamar bijimin sa aka yanka kawai malam sai ku zo ku kuka za sai ku ku yi kama kama ku yanki wani bangare ku je ku watan da ku ku gasa kawai ku ci ko ku soya yace haka muka dinga yi a damna shahara wata wata guda muna yin haka yace walaqad akaza minna abu ubaidata ta ashar rajulan akwai randa abu ubaida ya ɗebi mutum goma sha uku da a ƙa'adahun fi ainihi gaba ɗaya aka sa su a cikin kogon idan kifin mutum goma sha uku gaba ɗaya su suka nutse a cikin kogon wa akaza zil'an min aka ce a ɓallo a waza ɗaya ƙashin ƙirji kenan ɗaya daga cikin ƙashin ƙirjin wannan katon kifin kama ha. aka ce a tsayar da wannan abin nan ɗin ƙashin ƙirjin sun marhala a gama ba'irin min ha kamar ta ta ha amma karshe kun san shi ƙashin ƙirji ya yi bendin haka ko ya ɗan tankwari aka ce a tsayar da shi a bafarsa sai da raƙumi wuce ta ƙarƙashin ƙashin ƙirji ya kuke ganin girman wannan kifin hutun azim kifi ne babba watazawwadna min lahniha wa sha'iq ai ko an gaya maka muka labta tsokoki jam'u shiqa shine wani turin nama yace haka muka dauki tsokokin nama an gaya maka da zamu bar wajen bayan mun gama aikin da manzala suna turo mu muka kwashe guzirin tsokokin nama tsokokin nama falamma qadimna almadinata ataina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa zakarna zalika la to kaji amana ta sahabbai da suka je madina sai suka gaya manzo Allah sama duka abin da ya faru fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi huwa rizqun akhrajahu Allah lakum arziki ne Allah ya koro muku ya fito muku da shi fa har ma kun shay'in shay'un min lahnihi tut'imunana kun taho da dan tsaraban naman ne wa ku ba mu ci qala jabir yace fa arsalna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akala min muka ta ku rasulullah muna da rabuwa aka aika manzo Allah shi ma ya gasa ya ci kifi musulmin nama wannan kaɗan daga cikin abin da suka faru a kisar abu ubai da tabirin jaba kenan duk da an samu yansu lalatattu marasa waɗanda ba su da rabo na cikakken imani wanda ya shaske wannan kisa ta saba wa hankali shi ta ƙirƙiro wani abu na bolar tunani da zukatansu ke saƙa musu sai su dinga ɗora waɗannan a ina jin cikin hadisan da 'yan kogo suka yi inkari ya akwai wannan hadisin kifin ko cewa ba zai yi ba har ma na idan ban manta ba shine shi shugaban kogon ya yi to ya yi hira da masana kifaye da masana ilimin muka aka ina dai ba manta ba kama akan wannan matsalar ne ko ko ita ko wata makamanciyar ya za ka yi akan abin da ya tabbatar da isnadi ingantacce lokaci za ka auna shi da abin da har yanzu ilimin ɗan adam fa abin da aka ba shi kaɗan ne wa utitun min al-ilmi illa ko da ta bayyana ta ilimin kimiyya har yanzu ba ta kai mu'jizar da ta bayyana ta ilimin isnadi ba tunda ilimin isnadi yana taƙaice maka hanya ne ka je ka sadu da magana ta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu yana cikin sahabban da Allah ya amfani da su wajen ceto wannan al'umma a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wafati yana tare da Abubakar da Umar ka san ku a ranar da duk wanda ka ganshi da Abubakar babba ne a lokacin sayyidina Ali yana can inda Annabi sallallahu alaihi yake saboda shi shine aula bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda huwa min ahlihi wa min. dole zai abin zai wa sai na aliyu nauyi ya iya baro wajen to sai na usman yana cikin wanda suka shiga cikin timuwa da damuwa da ba ma a san ina sai na usman yake ba a Allah ya taimaka abubakar da umar da abu ubaida suna tare a ranar litinin din mutanen madina sun shiga garari amma saboda mahimmancin shugabanci ya suka ce a taro a gidan sa'adu bin ubada wani mutumin madina izo a haka suka suka yi shawara to jama'a da muna da tsarin mu Allah ya aiko manzansa Allah ya yi mana ta goma shi da manzo manzo yau ko manzo ya yi mana bankwana. kwana kan mu kwana ba shugabanci mu iya mutanen Madina mu zaɓi shugaba sai suka haɗu suka ce akwai shi Sa'ad ibn Ubada ta din aka haɗu a gidansa a Saqifatu Bani Sa'ida akan za a zaɓi shugaba sai aka maza aka gaje aka gaya wa sayyidina abubakar cewa na fa abin da yake faruwa sai na abubakar sai ga to tunda akwai waɗanda suke kula da al'amuran annabi sallallahu alaihi su abbas su aliyu ai duk suna sai na abubakar sai maza ya dauki umar da abu ubaida sai suka tafa safifatu bani sa'ida safifatu bani sa'ida tana nan a arewa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka iya cewa kamar a za a iya cewa arewa maso yammacin haram wanda a yanzu idan mutum yana so igana a ina saki su gani sa'i da take ga wanda Allah ya sa ya je Madina to ya iya duba idan ya fito daga harami akwai ƙofofi duk da sun canja wa ƙofofin lambobi daga tsarin da amma sai ka duba ka ga ina hotel ɗin mozambique yake wanda yake kusa da tsaiba da darar taɓawa to idan ka ba harami baya su kuma hotel ɗin za su zama suna daman suna biyan suna daman sai ka ci gaba da tafiya suna daman ka to daga nan ɗan habu za ka yi kaɗan haƙƙi zuwa maktabatu uh, malik abdulaziz wanda inda maktabar take nan ne asalin sarƙifatu bani sa'i wanda kuma ita wannan sarƙifar kamar shigifa ni kan me shigifa ne an san shigifa mutanen mana kasin me shigifa eh tsoro haka ne ina ka tsinawa a nan hanya kuwa kai ka tsine ne ka tsine muke so amma ba ka tsinawan Kano ba wala ka tsinawan Katsina muke so wanda suka rayu a Katsina <laughs> ba wai lallai sai iya Katsina ba har da su daura su mashi su dutsi da sauran garuruwa babu zuwa nan a Allah ba katsirawan ba kuka ba ka ba daurawan Kano ba kan na mana ciya ba ciya mai sharafin da daura sai dai je ziyara amma rabin da ciya mai yi wata ɗaya a daura ai an fi shekara a na a amma kai baka tuni ne tukunna eh a zaune kake a cikin gari eh amma ai kai din muke magana ala gabata la tudallil da da kai fakat ne zai ga baka me ake nufi da shi fa mu Hausa Kano matsalar ta shine ita ce ni kakkiyar Hausa wajen rubutu amma ba ita ce harsa da tafi inganci wajen kalmomi ba ba me hakuri tabbas Hausa mu ita ce ake rubuta ta akwai kuma dalilai da suka sa ita ake rubuta amma ita ce Hausa take da sauki kowa yana iya gane ta amma akwai kalmomin hausa na gaske halartattun kalmomin hausa da mu dattawa da wanda suka girme muwa da yara duk ba su san su ba sai duk waɗanda suke ƙauyukan kano to su waɗannan suna nan da asalin hausa su ba a cakuɗa ta da zamananci ba amma in ba don haka ba malam sai ka samu mutum shekara arba'in bai san shiga ba kuma kalba sai ta hausa ba aro ta aka yi to kaman wata wani zaure ne ko rumfa wadda ake haduwa a zauna a tattauna a wajen ita ce saƙifatu bani sa'id saƙifa da sin wale sa saƙifatu bani sa'ida amma asali ma'akubin ne minar saƙaf ɗin rufi to wurin da aka yi rufi aka yi ɗan rumfa aka zauna ake shakatawa a wurin to sai aka haɗu a wannan majalisar sai ga sai na abubakar Allah ya ƙara da a gare shi da abu ubai sabanin jarra da umar suna zuwa wajen umar Allah ya ƙara da a gare shi yana ganin su ya yi yunkuri zai yi magana umar ya ce tun a hanya wa ƙad'a a dattu maƙalatan na shirya wata hudu ba wata magana zai yi ana zuwa zai yi magana sai na baka yake masa alhari filifa ta fita dole sai na umar ya ja baya siniyan sa ya yi magana na baka umar da kansa yake faɗa fata kallama ablagan nan wallahi sai abubakar ya yi magana ablagan nan a halin kasancewarsa ya kuwa balaga da fasaha yana bakar ya yi magana a cikin magana da sai na abubakar yayi umar ya ce wallahi ma arattu bi zalika illa anni kad hayyatu kalaman kad a'jabani khashitu alla yablughu alla yublughu yublughu alla yuballighahu ko yublughahu abubakar yace akwai abin da ni nake so in faɗa bana son sai na abubakar ina jin tsoron kamar in sai na abu kai magana akwai wani abu da ba zai iya faɗa ba na kulla wani abu a raina ni nake so in faɗa yace sun matakallama ta kallama abubakar ba ta kallama ablagan nasi fa qala fi kalami sai gashi abin da yace nahnu bayan yayi godiya ga Allah ya yabi Allah wa Allah kirari yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai na abubakar Allah ya kare da a gare shi ya faɗi yadda al'amarin nan ya fara da yadda manzala suna ya ɗauko wannan da'awar da yadda su suka dafa masa tun a karo na farko tun kan mutanen madina su sani da yadda suka biyo su suka zo madina da yadda mutanen madina suka karɓi manzala sama, suka girmama shi tare da sahabbai wanda ya ce to wannan al'amari ba zai taɓa yiwuwa ba sai da wannan dangin na shawa. don haka nahnul umara mu ne za mu fitar da shugaba a cikin mu za a fitar da shugaba wa antumul wuzara ku kuma ku za ku tashi ku ci gaba da jawo da taimaka mana to akwai hubab ibn al-munzir ya tashi ce la wallahi la naf'al ina ba zai yi ba laraba ba saba haka ba tunda ba annabi aka aiko ba minna amirun wa minkum amir ku fitar da shugaban kuma ku fitar da namu Sina baka ya ce la walakin na umara wa antumul wuzara mu shawa mu ne shugabanni ku kuma ku za ku taimaka mana Ta yake cewa kun su quraisha awsatul arabi da su suka fi daidaitan gida a cikin larabawa wa arabuhum ahsaba sannan nasabarsu da dangantaka su ta fitowa Ya ce da haka fa bayi umaran fa bayi umara au aba ubaida ibn jarrah ku dau umar ko abu ubaida ibn jarra kaza to kaga anan ya fito mana da daraja da falalar abu uwais ibn jarra da matsayinsa wanda shi kansa sai na abubakar ya zaɓe shi kuma ya yarda cewa ya zama khalifa in an in zaɓi ya kaya kan to sayyidina abubakar bayan ya zama khalifa Allah ya ƙara da a gare shi amma ba kistar banu sa'ida zamu ba ita ma mun yi ta a tarjumar sayyidina abubakar ya babba wa sahabbai ayyuka da mukamai saboda amincin da yake da su da shi to yawanci sahabbai na kusa-kusa masu girma baya barin su fata su bar madina to amma in ya hanga ya hango cewa dole ana buƙatar babba a wata tafiya to ya kan iya ɗau wani a cikin manyan ya haɗa su da shi to daga cikin wanda ya haɗa da su akwai abu ubai da lokacin da za a fita buɗe sha rundunar da za ta fita buɗe sham domin yaƙar rum saboda ko da manzala sama yi wa fati ya yana da shirin zai kai wa rum farmaki domin manzala sama ya aika wasiƙa zuwa ga shirakal azimin rum amma shirakal bai bayyana musuluncinsa a zahiri ba daga bisani manzala sama ya tura sahabbansa aka kashe masa su kuma rum ne suka kashe masa su a yakin ƙurra zara tuma ya tura aka je aka aka kashe masa sabai kusan saba'in to kuma ya ji labarin su rum suna shirin su yaƙe shi to mazara tuma sai ya tura runduna abu ubai tabbil jarra domin ta je ta ta ta ta ɗauko fansan abin da aka yi din nan to a lokacin dabda suna fita manzo Allah yana rashin lafiya suka tsaya a wajen Madina har suka ji wafatin manzo Allah sa suka dawo yana Abubakar ya tura su bayan an je an samu nasara sai mun suka fara shiri cewa to tunda ma annabin ya rasu za su zo gaba ɗaya su tarwatsa daular sai sai sai na Abubakar ya shirya rindina wanda a ciki ya haɗa da Abu Ubayd ibn da Mu'azu bin Jabal da Shurahbil ibn Hasana da yazid ibn abi sufyan ya haɗa su da tarin rindina ta sojoji ya aika su su tafi sha ya ce musu inni ba'isu kun fi hazal wajihi zan tura ku zuwa wannan fuska ta yankin sha wa kun ala hazihil junut kuma zan zan na nada ku ku zama jagororin wannan rindina wa ana muwajjihu ma kulli rajulin minkum min ar-rijali ma qadartu alai fa idza qadimtum balada walaƙi tumul jimu, da wa ijtama'tum ala qitalihim fa amirukum abu ubayda kowace bangare kai shura habil kai mu'az kai yazid kowa ya dauka bangaren da zai ɗauka. amma idan kuka zo shawara ta bayi zuwa baku haɗu gaba ɗaya ku tinkari rindina ɗaya da ƙarfin ku to wanda zai zama shugaban ku shine Abu Ubaidata ibn al-Jarrah Allah ya kare ta shi wa in lam yalqakum Abu Ubaidata wa jama'atun harbun fa amirukum Yazid ibn Abi Sufyan idan kuma aka zo aran gaman kafin Abu Ubaida ya karasu to in akwai Yazid ibn Abi Sufyan ya zama shine shugaba to a lokacin wannan shugabannin suka shirya musulmai suka tafi aka fita filin daga sai zanto suna haduwa 20 goma 30 a haka dai har Allah ya sa suka je suka isa zuwa inda suka isa kuma suka je suka yi wannan yaƙi kuma Allah ya sa daga ƙarshen yaƙin ana tsaka da wannan yaƙin an yaƙoƙi da yawa sosai wanda shi abu ubai da tafi jarra ya nuna jarantarsa ƙwarai da gaske kuma wannan fitar da ya bai sake dawo har ya koma zuwa ga ba lokacin an yakin yarhuk kuma an ci nasara amma daga baya sai na abubakar da labari ya zo kafin a yi yarmuk cewa ga halin da ake ciki ana buƙatar ƙarin taimako daga amirul daga khalifatu rasulullah rasulullah sallallahu shine abubakar ya yi wa khalid wasiƙa cewa ya raba rundunar sabi ta hoyar ya abu ubaida khalid da ya zo sai tarar da su suna yaƙi daban-daban ne sai zo musu da tsari na yaƙin da ba a ga irinsa ba ya haɗe su ƙarƙashin iko ɗaya kuma yasa suka dinga fuskantar ruma a hankali suka dinga nukurkusar ruma shi yake jagoranci tun da Khalid ya karɓi jagorancin ake ta samun nasara ake ta samun nasara har Allah maɗaukakin sarki ya sa aka samu nasara to bayan an samu nasara an yi yarmu ana tsaka da yarmu sai na abubakar yi wa baki Yana umar Allah ya ƙara yadda a gare shi ya zo ya ci gaba wasiƙa ya rubuta Khalid yana taya su munna akan nasarar da aka ci a yaƙi kuma yana musu wasiya da suyi tsoron Allah kuma yana sanar da su sai na abakar ya yi Fati kuma cewa an masa mubaya'a a matsayin amirul muminina akan su ma su yi masa mubaya'a sa'annan kuma yana umarta Khalid da ya ya aje shugabancin ya ba wa abu ubai da shi ma ya koma ya zama cikin tawaga saboda tsoron kar mutane a canfa Khalid a ce sai da shi za a yi nasara to haka abu haka Khalid ya zo sai ya ɓoye wannan wasiƙa har sai da ya tabbatar da an ci nasara an zo ana munna ana farin ciki to Khalid ya tashi ya karanta saƙon na Umar yawa musulmai ta'aziyya kuma ya handin uba wa Abu da shi kuma ya dawo bayan Abu shi to abu ubaida ya nuna datta kwai da gaske wanda da za mu ba da labarin irin abin da abu ubaida ta yi a wannan abin za mu ɗau satuttuka muna talakta a kan irin gwarzantakar da ya a fata kuma mun ɗan tattaɓa yadda aka yi fata kusha a isar sayyidina umar tarihin sayyidina umar allah ya kare da gare shi wanda a wannan fatihu a nan ne aka buɗe shin aka buɗe dimashk aka buɗe eh, abin nan urdun jordan kenan aka buɗe wasu yankuna na lebanon a yanzu lubnan sannan aka buɗe su halab har aka zo aka buɗe baitul maqdis a lokacin baitul maqdis tana ɗaya daga cikin ma'aƙil inda da ƙarshe rum suka shiga suka sun kiristoci kenan an ce rum a lokacin su ake nufi suka buya to a lokacin sai na umar ɗin a ƙarƙashin jagorancin abu ubaid ibn jarra Allah ya taimaka aka buɗe ƙasar sha aka buɗe baitul maqdis a lokacin a shekara ta goma sha shida a watan rabi'ul awwal Allah madaukakin sarki ya sa aka lokacin hijira ta shekara ta goma sha shida ya daidai da shekara ta ɗari shida da talatin da bakwai miladiya kenan aka karɓe baitul maqdis ƙashin jagorancin abu ubud da bin jarrah bayan an aika wa sayyidina umar allah ya tsara yadda a gari shi ya zo to a sauran mamaci na lokaci ya yi to muna da tsarin raguwa abin da ya shafi falalasin shi abu ubai da ɗin ajimlace da kuma annobar da ita ce ta zama sanadiyar rasuwar abu ubai da to za mu jinkirta wannan in allah ya jaɓa'u na amwar zuwa karatunmu na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wani ah, ba sallallahu alaihi sallam. Allah ya saka musu alkhairi kuma wannan yunkuri da suka yi wajen rike amanar wannan addini har addini ya so gare mu Allah madaukakin sarki ya sanya musu ya ƙara musu daraja a cikin aljanna Allah ya ba mu ikon koyi da su wannan yana da hanzu mana da sauran darasi wanda insha Allah shi kila shi zai zama makin darussan mu baki daya na wannan karatu mai albarka wanda muka faro shi shekaru ah, da fatan Allah madaukakin sarki ya karba mana Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu Allah ya yi mana dukkan wani abu da ya dame mu halin da kasan mu take ciki na kunci da damuwa Allah ya yi mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya raba mu da dukkan wata damuwa da za ta shiga tsakanin mu da nutsuwar da za mu bauta wa Allah Allah ya raba mu da fadawa cikin jarabawa ta fitintunu na aqida Allah ya raba mu da jarabawa ta fadawa cikin fitintunu na bid'a Allah ya raba mu da fadawa cikin fitintunu na manya-manyan ayyuka na laifuka da sako Allah ya raba mu da zalunci Allah ya raba mu da cututtuka Allah madaukakin sarki cututtukan zamani da suke damun mutane Allah madaukakin sarki ya shiga tsakaninmu da su wannan fitattunu da muke fama da su na barayin daji da 'yan fashi da makami da azzalumai da masu cutar mutane da zaluntar mutane Allah muna roƙonka ka raba mu da su Allah ka shiga tsakaninmu mu da su Allah kai mana maganin su Allah ka raba mu da bashi ya ubangiji muna roƙonka duk wanda yake da nauyin bashi a kansa ubangiji Allah ya sauke masa Allah ya azabta shi da falalarsa da rahamarsa ya ba shi ikon sauke nauyin da yake kansa. Allah muna roƙonka duk wanda yake cikin damuwa da kunci na haya ko ta wajen zama ko ta wajen neman abinci Allah ka dube su Allah ubangiji ka shiga tsakanin su da wannan damuwa Allah ka ba su yadda za su Allah muna roƙonka mataye masu ciki Allah ka sauke su lafiya Allah ka yi mana tarbiyyar ƴaƴayen mu ka dora su akan tafarki madaidaici yara masu jarabawa Allah ya ba su sa'a ‘yan kasuwan mu da suke fama da barazana ta karayar jari wasu kuma ta rashin jihar Allah ka dube su Allah ubangiji ka zama gatansu Allah ka suturta su Allah ka saukar da ruwa na ni'imarka da falalarka a kansu da rahama muna roƙonka Allah masu kuɗinmu Allah ka tsare musu dukiyarsu ma'aikatanmu Allah ka sanya musu albarka Allah masu neman aiki Allah ka ba su wanda suke da shi Allah wani ke ka alkinta mata su ka alkinta musu aikin nasu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد akwai mata da suke yawan cewa a musu addu'a wasu zaurawa ne wasu kuma 'yan mata ne da ba su da aure ubangiji Allah ka ba su mazaje na gari Allah ka ba su mazaje na gari wanda suke fama da damuwa a cikin auren su ko ta kishiyoyi ko ta lalacewar tarbiyya ta mazaje ko ta talautin mazaje ko mugun hali na mazaje da su kuma mazajen da suke kuka da matsalolin matansu duka Allah ya magance mana اللهم نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ما فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في نفسي أو أنزلته أو علمته آدم من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهابه وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين